sojojin da za su dinga shawagi ne a asalin samaniyan ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa da kan iyakokin ƙasashen kamarun chadi da ƙasar tarayyar najeriya an da maharan na boko haram suke cin gashin su babu babbaka yanzu dai ministan tsaron na ƙasar jamhuriyar kamaru joseph beti asomo yana dakon sauran dakaru guda ɗari biyu da goma ba tun yanzu ba ne kasar ta jamhuriyar kamaru take neman ƙasashe kamar amurka da ƙawayenta na kawo mata irin wannan gudunmawar yanzu dai ga dukkan alamu ana ganin cewa waɗannan dakarun za su taimaka matuƙa gaya na dakile 'yan ta'addan na boko haram a duk anda suke ɓoye a cikin kwazazzaban nan na tafkin chadi 'yan ƙasar ta jamhuriyar kamaru dai suna lale marhaba da wannan gudunmawa na sojojin sama da ƙasar amurka suka kawo a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kan haka ne na yi wa alhaji mustapha tambaya a matsayinsa na ɗan garin marwa kuma yanzu haka yana kafe ne a babban birnin ƙasar yawunde ga abin da ya ce wallahi muna muna da gudunmawa da amurka ta aiko mana na sojojin sama domin za su taimake mu a yaƙan 'yan ƙungiyar boko haram dinnan musamman ma a jihar mu a garin marwa da kan iyakan najeriya domin a gaskiya wallahi mu kawai ba za su iya wannan yaƙi ba mun gode wa amurka waɗannan askarawan da za su taimaka masu kagaya wajen samu bayanai na sirri da ma taimakawa sojojin na ƙasan jamhuriyar kamaru waɗansu sababbin dabarun yaƙi da fatan sauran ƙasashe ƙawayen ƙasar ta jamhuriyar kamaru za su koyi da ƙasar amurka domin gamawa da hararen 'yan ƙungiyar ta ahli suna lidda a wati wato boko haram suke kawa a ƙasar ta kamaru masamama uwar gijiyar ƙasar ta kamaru ƙasar faransa mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru